ni ku tsaya tsaya in yi bayani na ku ba gaskiya ba abin ga ya fara isa da da mun ka tai siyasa gilahi ya kallo muke ni da saurayina ya ce i love you in ce i love you ya ce baby in ce sweetheart ko ba gaskiya ba yana articulated ina ina eh, next level eh, mun ku zo mun ka zama winning team eh, na so ina next level next level sai ɗaya ya taho daga baya dai na ga abin ya fara abin ga da ko cewa ya babu matsala wallah in yi nawa in shi na shi eh? yanzu abin ga ya zama wani iri yanzu ina ce mai bebi eh? sai ya ɗaya juyo ya watsa min mari na ce lahiya bebi wai wai in conclusive to mu haɗa ni da conclusive na konkulo doma na rantsa da Allah yau hita zan yi don na haɗu da in conclusive wallahi na ido ido da shi na ragaraga da ta kan mutum ma ya gani ya ga ban mai dariya ba to wallahi in conclusive za ni nema don bai yi wa haka dai in conclusive don bura uba da na yi conclalism ما حقليش